a rage hankalin suna tashi yana sa hau har jihar hedikwata ita bugu waya lafiya lafiya so shine sai shi mai wakiltar yan uwa sai ya ce to ai eh, eh, ranka dai ai ka san muridi da shehinsa ko ba komai kai mutum ne wanda ka fito daga kano kuma ka san yadda muridai suke da su sanda jaraba za ta fizgi wani wani abin bai ma sani ba ya ce eh lallai ya sani amma dai to amma dai a yi magana a rage to eh, mu kuma da muka fito daga ofishin yanzu ka ce dan uwa in ya fito kai ya bara. ina kaman ba zai fahimce ka ba yawa shi ke da shi ne ce to kawai ina ga wannan magana ba sai kawai rabu da ita mu ban mu Allah shi mu dai gaya ma malam yan uwa za a ga malam kuma an tsara za mu je mu ga malam baci bai baci ba zai yi gaba ɗaya mu su buɗe mata kowa shi kenan kuwa yalai da malam ya fito za mu gana da su malam ɗin mu biyar ɗin da bayan mun je mun gama tsarin za a yi muka fita ka ce to za mu so mu ganawa da su malam kafin sauran yan uwa to abin da ya ban mamaki din anan ne da su malam suka fito to ina iya ce maka kai ka ɗauka cikin gidan yari ba kowa ka kaga yanzu ba ce ma yan uwa kai ka kai kaza ba Allah da kansa ya ɗauki lamarin sai ya mutum biyu ma suna zaune suna fira za su manta fira suke su shiru suna kallon malam suna tafiya kuma wannan da bursuna da jami'in tsaron haka don wani jami'in da yawan su jami'an tsaron masu manta suna doji sun saje cikin bursunoni sun goya hannunsa a baya ko a gaba an zira musu malam ido malam suna tafiyansu haka malam har ya wuce shiga ɗakin da za mu gana da shi so bayan shigan mu ne muna shiga malam suna zaune kan kujera suka miki eh, da suka miki sai suka miko mana hannu sai za mu zauna a kasa za mu tsuguna kasa sai mana ce a mu tsaya a tsaye ne ya fi ganewa in mutane suna tsaye to haka dai muka gaggaisa da su malam muka yi malam hannu da kowanne a cikin mu biyar ɗin to daga nan ne bayan ya zauna muka zauna a ƙasa akan kafet aka ci gaba da sai ya ci gaba da ba mu labarin zaman shi a hannun dss na kaduna ranar da aka zo aka ce za a taho da su ya ce ai muna zaune kawai aka zo gigi gigi gigi ya ce kamar zuwan nan naku duk an ce zo mu tafi ai kotu ta ce mu koma mu koma gidan yari to eh, muna zaune din ne haka sai ga malama sun shigo shigowar malama sai malam hafizahullah sai ya miƙe sai ya ɗauko wannan kujerar da da yake a kai sai ya matsar da ita gyara su malama malama suka zauna shine sai ya janyo wata ya aje ya zauna a kai to nan muka gaisa da su a ciki muka ce bayan mun jajanta ma su malam abubuwan da suka faru na waƙiya ne sai su malam suka ce mana to ai masoya da yawa sun zuba sai suka ce kuma waƙiyar ta zo mana da ƙarancin masoya sai ce kuma shi a zalimi sai su mana suka ce wani abin ban mamaki ga mumini shi sharri bai samun shi duk abin da ya same shi alkhairi ne eh, ko da azalimi yana ganin cewa ya kashe shi to azalimin ba shi ne ya nasara ba shi mumini shi ne ya nasara domin ya tafi akan abin da yake a to shi ne sai yake ce mana amma da yawan yan uwa sun zuba sun zami da yawan yan uwa sun zami Allah shi kyauta in ji su kenan shi ne sai ya ce mana kamar ai kamar makaranta ce idan aka yi jarabawa in mutum bai ci ba za a ce masa you are through with the sai ce amma kora ne an kori mutum sai malik ce amma mu addini muke a addini kuma ba a kora da haka mu sai mu ce wa mutum sai mu ce wa mutum ka tuba a dawo a ci gaba sai su malam suka yi murmushi daga nan suka ɗora wani jawabin da ma a ciki zan iya tunawa yake cewa idan idan aka jarabawa a makaranta kowa ne ke ci muka ce a'a ya ce to sana kuma kowa ne zai faɗi muka ce a'a ya ce to ai haka ne shine sai ya ce mana ku jure ku daure ku jure jarabawa ce za ta wuce eh, na san su malam sun ta maimaita mana wannan kalma ku jure ku daure jarabawa ce za ta wuce har a ciki yake yakan janyo wannan aya eh, wasu ta inu bi sabari wasala wasu ta inu bi sabari wasala ya ta faɗa mana wannan magana din Ah, da yake su sayid muhammad sun zo ziyara a daidai lokacin da sharu babangida suna zaune to sai bayan an dogon lokaci dai har ma aka yi magana wasu yan uwan da sauransu dai haka to shine eh, cikin jawabin da ke mana har dai muna dan hawaye a cikin mu amma su malam fizahulla he da suka sayin da suka yi suka samu maka murmushi cikin jawabinsu da sauransu ta karfafawa to sai ya ce tun da su sayyid muhammad sun zo ziyara kuma kada a ci lokacin da yawa yanzu dai to muka koma cikin isan mishi da isan yan uwa da gaisuwan shi yana gaishe su haka malama mata ce to ku gaishe da yan uwa kun koma ciki to mun miƙe kenan sai malam ya ce mana to ai sai a sake gaisawa ko to a wannan karin idan ya miko hannun kuka gaisa sai ya mu'alika da kai kuma yana ce maka yana ce maka insha Allah insha Allah a jure a jure to eh, haka dai muka yi sallama da su malam muka koma